والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu cikin wannan littafi na raf'ul malam anil a'immati al'alam to bayan malam ya kama kawo abin da ya shafi wato dalilan da suke kawo sabani yayi magana akan wato rashin gangame sani da hukunce-hukuncen shari'a ma'ana ba wani wanda zai tutiyar haka ɗin kuma ya yi bayani a kan abin da ya shafi ijtihadi cewa wanda ya ijtihadi yana da dada sawa'un ya yi dace da abin da ya zo na hukunci ko kuma bai yi dace ba wannan kuma nasi ne na hadisin da bukari da muslim suka fitar daga abdullahi dan amur daga Amur ibn al-as radiyallahu anhu ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta falahu ajr wannan kuma yayi ginin wannan hadisin da ya kawo ne akan kissar da ta gabata ta annabi Sulaiman da annabi Dawud da haka wanda yake malami ne yayi ijtihadi ma'ana yayi iyaka nashi kokarin domin ijtihadi wato kokari ne da mutum zai yi wajen tabbatar da wani hukunci na shari'a cikin abin da yake babu wani dalili a kansa don ya tabbatar da hukuncin shari'a a kan wannan abu to wanda ya cike hadi kuma ya yi dace da abin da Allah yake nufi da wannan abin cewa haka din ne to yana da lada guda biyu ladan ijtihadinsa da kuma ladan dace da yi da gaskiya cewa idan ijtahada idan kuma yayi ijtihadi din fa akhta sai ya zama ya kuskure yayi ijtihadi din yayi kokarin yanda zai bayani amma iyaka fahimtarsa da dalilansa sai suka bada abin da ya zama ba shi ake nufi ba wannan ba za a ce yayi laifi ba yana da ladan shi na wannan kokarin da yayi na wato samun ina gaskiya take in gane ko shine yace falahu ajil fa yake bayyana annal mujtahida da haka wannan ya nuna mana cewa shi mujtahid a mujtahid din nan ya dangana ne ma'ana akwai sufofi da malamai suke wato jerowa cewa lallai sai idan wannan sufofin sun cika akan mutum yake zama mujtahid dan haka mujtahid ma a khata'ihi duk da kuskurensa lahu ajr wa zalika li ajli ijtihadihi saboda ijtihadin da yayi ma'ana wani ba ruwan shi ma da ya san hukuncin shi wannan har ya tsaya ya dage ya yi kokarin ya tabbatar da me hukuncin to yana da wannan lada wa khata'uhu maghfurun lahu kuma kuskuren sa an yafe mishi li'anna idraka as-sawabi fi jami'i a'yan al-ahkami imma muta'addirun aw muta'assim mala yace domin mutun yayi dace da gaskiya ma'ana a duk kamar misali mujtahid a ce duk abin da zai faɗa yayi daidai da gaskiya a dukkan wasu hukunce hukunce yace wannan abu ne ko dai ya zama mai wahala ko kuma mai zama ba zai samu yadda ake so ba bayan da za a yi a ce mutum mai isci-hadi a ce kullum ijtihadin shi daidai ne in gane ko dole wani lokacin zai ijtihadi ya zama ijtihadin nasa kuma ba haka abin da shari'a take nufi ba kenan tunda tunani ne na ɗan adam ma'ana bincike ne irin na ɗan adam ba Allah bane ya saukar ba annabinsa bane shine zai yi kokarin ganin cewa ya tabbatar da wannan ko kaga wannan kuwa ba yanda za a ce ɗari bisa ɗari yake in gane ko wani lokacin ya yi daidai wani lokacin kuma ya kuskure sai dai ana iya cewa ka samu wani mujtahid din mafi rinjayen matsalolin a wajen shi ila suna yin daidai da abin da ake nufi ana iya samu kama a ce kamar saba'in cikin ɗari na ijtihadinsa daidai ne in gane ko amma ba za ka ce ɗari bisa ɗari ijtihadinsa daidai ba in gane ko baya taɓa zama ɗari bisa ɗari yace wa qad ta'ala kuma alhalin Allah maɗaukakin sarki ya ce ma ja'ala alaikum fiddi min haraj Allah bai sanya muku wato damuwa ko laifi ba a cikin addini ko kunci Allah bai sa muku ba wa qala ta'ala yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana nufin ku da sauƙi ne Allah baya nufin ku da wahala ko tsanani addini akwai sauƙi a cikinsa. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق شوى أشكين بخاري مسلم أرويت حديثي manzala sallallahu shekarar da aka yi yakin handak al-khandak shine wato asalin kwari in gane ko a shekarar da mutanen makka suka yi wato gangani tare da sauran kabilu har da wasu daga cikin mutanen yankin madina Munafukai daga cikin su har da bayi ma aka ɗebo baƙin hauri, duka aka ɗebo su dan a zo a kewaye Madina mata ƙawanya dan a kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana a gama da musulunci to shine Salman al-Farisi ya bada wannan shawaran na cewa a tona rami a kewaye garin Madina da aka suka tona rami mai zurfi tsayin shi daidai da fadinsa daidai tsayin ramin daidai fadinsa don haka in mai doki ya zo ba zai iya ketare shi ba sai dai ya shiga ciki ya yi ta gudu kuma ya je ba zai iya haura hau sama ba don haka ya zama an samu kariya ta nan wajen shi yasa Abu Sufyan da ya kalli wannan abin ya ce inna hadhihi makidatun la ta'rifu al-arab wannan wata dabara ce da Laraba ba su santa ba kuma kaga irin gogewarsa da kwarewarsa da yayi dace da hakan dan ba ba sahabbai bane suka ba da shawarar larabawa salman al-farisi shi ya ba da ce su haka suke in suna tsoron abokan gaba sai su tona rami sai a kewaye garin da shi in gane ko dan haka ba wanda zai iya ketarewa kuma madina tana da mashiga guda uku ne dama da wannan mashigar ɗaya mashigar ta bayanta kuma gonaki ne na dabino doki kuma ba zai iya sakewa ya bi nan wajen ba ɗaya kuma mashigar gefen duwatsu ne da haka wannan mashigar ce kawai guda ɗaya ta rage ita kuma an fasa hanya to wannan yaƙi shi ake kira ghazwatu al-khandaq ko kuma al-ahzab kamar yadda Allah ya saukar da sura akan haka din suratul ahzab al-ahzab ma'ana ana nufin rundunoni in gane ko suka yi wato gangani to a lokacin da aka yi yaƙin khandaq manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan Allah ya mushi taimakon da ya mushi ya aiko da iska mai tsanani ta tarwatsa wannan runduna ta kafirai suka watsi suka kwashe kwamatsan su suka yi gaba lokacin da ya koma Madina wato Allah ya masa wahayi cewa ya koma ya je ya yaki Bani Quraiza Yahudawa daga cikin Yahudawan Madina waɗanda aka haɗa kai da su don a yaƙe shi a wannan lokacin kenan sun warware yarjejeniyar da aka yi da su da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na cewa ba za su hada kai da wani ba dan a cutar da wannan gari to shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace masahabbansa lokacin da za su tafi bani quraiza dukkan su yace la na ahadun al'asra asra illa fi bani quraiza kada wani daga cikin ya kuskura yayi sallar la'asar sai a bani quraiza to anan fa adrakatkum salatul asr fi tariq sai sallar la'asar ta riske su a hanya kuma ya ce lallai lallai kar kowa ya yi sallar la'asar sai a bani ƙuraiza to a sai sahabbai suka yi saɓani suka yi ice haji a kan maganar sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce aka ce a tsaya a yi sallah suka ce fa ku tuna annaban Allah ya ce kar kowa fa yi sallah sai a bani ƙuraiza da haka mu ba za mu yi sallah ba sai mun je bani quraiza wasu kuma suka ce a'a abin da yake nufi kaman yana wato zaburar da ku ne ma'ana ku yi gaggawa amma ba yana nufin in kuma ta same ku a hanya kar ku yi ba to sai suka yi sabani gida biyu faqala ba'dhum wasu suka ce la nusalli illa fi bani quraiza suka ce wallahi mu ba za mu yi sallah ba sai mun je inda annabin ne ya ce mu yi sallah dan zabi wa qala ba'dhum wasu suka ce lam yurid minna hada ai magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da take nufi ba kenan fa sallu fi tariqi suka yi sallah kan hanya yanzu su waye waɗanda suke kan daidai wanda suka yi sallah a bani quraiza sai da suka isa suka yi sallah ko wanda da al'asar din ta zo suna ganin cewa kafin su kai bani quraiza kuma lokacin da asar ya wuce suka tsaya suka yi akan hanya duka su ijtihadi yanzu suke yi gane ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yazo suka gaya mishi wayancan din sun yi akan hanya waɗannan din da suka zo suka je bani quraiza suka yi sallah lokacin da ya iso aka gaya masa falam ya'ib wahidatan min at taifatay bai zargi kowa a cikin su ba kaga duk da yake dai waɗanda suka yi sallah a bani quraiza din su ne suka ba hakikanin umarnin da aka ce su bi amma can ta ijtihadi suka yi shi yasa manzo Allah bai zarge su ba gane ko shi yasa bai zarge su ba saboda ne saboda su suna ganin a fahimtar su abin da yake nufi su yi gaggawa gane ko misali yace kada ka bari rana ta faɗi ma bata shiga baka shiga Kano ba ce karka kuskura kai magarba sai a Kano zaka je kai ta gudu ne ma'ana ka bar jos awa daya ma'ana in ka ga magariba ta zo ma a hanya ko dabda da magariba sai ga ka a falgole za ka tsaya ka yi magariba da isha ko sai ka je kanan nan wani zai ce yarin nan tsaya ne sallan nan ko ai abin da ake nufi dai in je dai magariba ba ta wuce ba ko saboda haka wannan shine matsala ta hadi to in ka kalli yadda sahabbai suka fahimci wannan magana na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka mujtahid yake idan mujtahidi guda biyu suka zo zai yi wahala a ce fahimtar su ta yi ɗaya a kan wani nassi guda ɗaya to shi yasa wani lokaci ake samun saɓani in gane ko amma kaga wannan saɓanin ba na tawili ba ne ba fahimta ce ba mutum ya zo ya kalli nassi ƙarara ya mishi wani kwaskwarima ba ko ya mishi tawili ba mala ya ce na su na farkon da suka ce ba za su yi sallah ba sai a bani ƙuraiza ta masa bi umumin sai ba su sun kalli kawai maganar zancen da annabi Allah ya gaya musu kai riko da shi faja'alu suratal fawaki dakhilatan fil umum suka ga har sallan ma ta tsere musu su sa su dai ya shiga cikin wannan abu wal akharuna wa'ancan kuma kana ma'ahum min ad-dalil ma yujibu khuruj hadhihi sura anil umum wa'annan su suna ganin suna da wani dalili da zai fitar da cewa su tsaya su yi sallah akan hanya fa innal maqsuda su a wajen su fahimtar su abin nufi al mubadara kawai su gaggawa ne ilal ladina hasarahum annabi sallallahu alaihi wasallam ayi gaggawa a riski waɗancan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a kewaye su mala yace wa hiya mas'alatun ikhtalafa fiha al-fuqaha ikhtilafan mashhuran mas'ala ce wanda malamai sun yi sabani akan ta sabani wanda yake sananne shine hal yukhassa al-umumu bil qiyas idan aka samu lafazi wanda yake am ne ma'ana nafsi ne ya zo am wanda yake mai gangamewa za a iya cire wani abu a cikinsa ta hanyar kiyasi ko sai an samu nafsi irinsa eh nafsi irin nafsi yana iya taksisi haka nan hadisi yana iya taksisin nassi gane ko ma'ana hadisi yana iya keɓance hadisi hadisi yana iya keɓance wani hukunci na Qur'ani wannan ittifaqan haka nan ijma'i yana iya taksis to amma kiyasi za a iya taksis da shi ko ba za a iya ba ma'ana a yi auna wani abu a ce to ai za a iya cire wani hukunci saboda wannan kiyasin da aka samu ce wannan matsala ce da malamai sun yi saɓani a kan saɓani wanda yake mai girma wa ma'a hada amma duk da haka ɗin na sallu fi tsariƙi kanu aswaba fi'lan ya yace wanda suka yi sallah a hanya aikin su yafi zama daidai wanda suka tsaya a hanya suka yi sallah wa kadhalika bilal radiyallahu anhu mala yanzu ya fara shiga da mas'ala ta fikihu bayan wancan bayanan da ya faɗa mana inda ake samun sabanin fahimta yace Bilal radiyallahu anhu ya zo da wani dabino da ake kiran shi albarni mana wani dabino ne mai kyau yana da daraja a cikin irin jinsi na dabino a Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son dabino sai Bilal ya je kawo mishi irin wannan dabinan shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ya san Bilal bai da wannan dabinan sai da ya daga zai ci sai ya ce tsaya na bilal a ina ka samo dabinan nan wannan dabina a ina ka samo shi sai bilal ya ce walla ina abin nan ina da dabino wanda yake bai kai wannan bane sai na kai wajen siyarwa sai na bada kwano biyu aka ban kwano ɗaya wancan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai shine riba da aka hana ya zaka bada kwano biyu a baka kwano ɗaya ai dabino sunan shi dabino ko yaya yake in gane ko da haka shinkafa shinkafa ce ba za ka kai yar hausa a baka yar kamfani mudu ɗaya ba wannan mudu biyu wannan rufani in gane ko ko ka je ka karɓi bashin shinkafa in ka zo mayarwa ka mayar da mudu biyu wannan la ya ce ya ce lamma ba a sa'aini min tamri bi sa amarahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi raddihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya mayar wa lam yurattib ala zalika hukmu akli riba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce mishi fa ya ci riba ba saboda bai riga ya ci ba shi yana ganin babu laifi a yi haka min at-tafsiqi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce Bilal ka zama fasiki da kai wannan ba saboda me shi ijtihadin shi lokacin bai san da nassin hani akan riba ba bai san wace irin riba ake hani ba saboda mafi yawancin sahabbai wasu sun tafi akan cewa ai riba kawai tana cikin wato annasani kai hadisin inna riba fi nasi'a shine riba kawai shine idan ka ba mutum abu ma'ana bashi tawawun abinci ne ko kudi ne ko wani abu idan ka zo daidai lokacin da kuka yi iyaka da shi sai bai cika ka'idar ba to sai ya ma ƙari wannan shine riba amma da abin da wannan ba wannan ba ba riba bane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu da ba haka bane ai duk wani abu da yake jinsin shi iri ɗaya ne to akwai ruba tana shiga cikinsa. sa ce alburu bil burri wa sha'iru bil sha'iri wal himtatu bil himtati wat tamru bil tamri wal milhu bil milhi yadan bi yadin ha'an bi ha ma'ana ba ruba a cikinsu. ma'ana dole akwai ruba a cikinsu. haka duk irin wannan jinsin wato in dai abu jinsi ɗaya ne akwai ruba a ciki amma ya ce musu fa idza ikhtalafa al ajnas aw al jins fabi'u kaifa shi'tum amma idan jinsin ya bambanta to duk yanda kuka so ku yi cinikayyar ku sai na zo da shinkafa ta kai kana da masara ba inda za a haɗa shinkafa da masara jinsi ne daban-daban ce ina da shinkafa kwano ɗaya ba ni kwano biyu na masara wannan ba laifi in gane ko ina da wake na kwano ɗaya ka ban gyaɗa ina da gyaɗa kwano ɗaya ka ban wake kwano biyu ba ka gyaɗa in gane ko tunda kila ko a kasuwa kuɗin su ba ɗaya bane amma jinsi in ya zama jinsi iri ɗaya ne to sai ya zama akwai riba babu mufadala wannan ita ake kira ribal fadl ma'ana ba a fifita wani jinsi akan wani jinsi sai dai ka je ka siyar da wanda kake da shi din da bai da daraja sannan sai ka zo ka sa kudin ka ka sai wancan amma kada a fifita su in gane ko to Bilal duk da cewa ya aikata haka din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce Bilal ka zama fasiki ba bai la'ance shi ba bai tsananta mishi ba saboda me bai san hukuncin haramcin hakan ba inda ya sani ba ba zai aikata ba in gane ko inda ya sani ba zai aikata ba yace wa kaza ma'ana abinda da da yake so ya nuna a nan wajen wanda bai san hukuncin abu ba yana iya ijtihadi kuma bai laifi ba in gane ko idan baka san hukuncin abu ba baka da wani nasi akan abu to kana iya ijtihadin ka a karkashin nan mas'ala tana shigowa duk da yake tana ma wasu nauyi shine cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi ko baya yi manzo Allah na ijtihadi ko baya yi eh Allah sani yace shi da yake samun wahayi ai ba magana haji da wahayi ai la ijtihada ma annas ko a yana ijtihadi yana ijtihadi idan wahayi bai saukan masa ba kuma akwai buƙatar sanin wannan abu gane ko a yakin badar ya hali. bayan an yakin badar an gama wannan misali ne wanda yake shahararri lokacin da aka kare yakin badar an kama fursunonin yaki da yawa ai ba a san me za a yi da su ba ko shi yasa ai tambayi sahabbai me za mu aikata da waɗannan ba wani wahayi a wajen ba Allah bai ce ga abin da za ku Allah bai ce a kashe su ba Allah bai ce a sake su ba Allah bai ce a karɓi kuɗi a hannunsu ba to ya za a yi da su tunda shine yakin farko da aka yi tsakanin musulmi da kafirai kuma musulmi suka ci nasara kuma aka kama furfunan yaki me za a yi da su to ba wani wahayi Allah bai saukar da abin da za a yi ba dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ijtihada da haka yi ijtihadin sa mana ya tambayi sahabbai kai Abubakar me kake ganin za a ce ga abin da za a yi wanda yake da hali a cikin su ya biya kuɗi ya fanshi kanshi addinin musulunci ya amfani da kuɗin wanda ba yi da kuɗi ba wanda bai da kuɗi in ya iya wata sana'a a daure shi shekara a karantar da 'ya'yan musulmi sana'a wanda kuma bai da wannan fa ƴan uwan shi da suke maka suna da kuɗi su zo su fanshe shi Abubakar ya ce shi wannan abin yake yi kaga ya nuna cewa ba nasi na abu Umar ya ce a'a a kashe su dan wannan ba su da amfani wanda suka fito su yaƙi annabin Allah ba su da amfanin su yi rayuwa dan haka a kashe su dan haka a ɗauko al-Abbas a ba aliyu dan abi talib takwabi ya kashe shi a ɗauko wato ɗan uwan shi umar ya ce a ɗauko shi a bayan a hannuna kashe shi ba su da amfani a kashe su gaba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ma'ana ba wahayi Allah bai saukar da wahayi ba kuma ana buƙatar me za a yi da waɗannan abu za a tsaya ne ana kallon su la lokacin da Allah ya saukar da wahayi bayan an rabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karkata ga ra'ayin abubakar saboda jin kansa da tausayinsa ko da umar ya zo sai ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuka shi da abubakar ce me yasa ku kuka na tafi na bakku kuma ba su dai iya ba shi amsa ba ya ce to ko dai ku bani amsa ko ni ma na yi kukan tare da ku sai suka ce ai Allah ne ya saukar da wahayi ma'ana abin da ka faɗa ɗin nan shine abin da ya fi cancanta a yi lokaci Allah ya ce ma kana bi nabiyin an kuna lahu asar hatta yuskina bil ard haka kaga manzo Allah sallallahu alaihi yana ijtihadi ngani amma idan babu nassi idan babu nassi yana ijtihadin sa kuma wannan ba suka bane ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam dan ba wanda yake ma'ana cikakke sai Allah madaukakin sarki shine cika 100 bisa 100 amma annabawansa sai Allah madaukakin sarki ya gaya musu ga yanda za su in gane ko dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi amma idan babu wani nassi akan abu wannan kuma yana ɗaya daga cikin wajajen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ijtihada a cikin al'amura ma da yake baya buƙatan wahayi ma'ana abin da yake buƙatan al'amura na yau da kullun din mutane shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi ijtihadi ya zo ya samu mutanen Madina suna yi ma dabino wato asalin kilili suna lullube shi da wato asalin algarara in gane ko idan lokacin da iska ta fara kadawa sai a ɗebo furan wato dabino da yake na namiji sai a sa a cikin na mace da 'ya'ya in ya tashi kuma sai ya yi kyau manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ku daina kar kowa ya kare aka kawo mishi dabino wannan shekarar ya ga dabino bai yi kyau ba yace ya dabinan nan naku suka ce to da abin da muke mishi ka ce karmi yace antum a'lamu bi umuri dunyaku ko kuka fi sanin abin da ya dace ka gani ba noma nake manzo ba noma yake a maka ba ce ku kuka ce ku ce min gashi gashi gashi amma sai ya ce ku bari ni kuma naga abin haka ne manzo Allah ya abin nan ɗinsa amma da haka sai ya zo ya ce to ku ci gaba da yi ku ci gaba da yi tun daga hikima a cikin yin haka ne to haka waɗannan misalai ne na hadin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka idan mutum babu nassi yana iya hadin, amma a ce ga nassi akan abu ga aya ko ga hadisi to ba magana mutum ya zo ya mutu kuma ma'ana Allah ya bada bayani yanzu Allah ya ce ya haramta giya ba magana mutum ya zo ya yi ijtihadi ya ce ai dalilin da yasa aka haramta giya a wancan lokacin saboda dabino ake yin ta ko da zuma dan haka yanzu ya yi shahadi ba da ita ake ba da dawa ake dan haka giyar dawa ba ta shiga haramcin ba na yi ma annan na fata an fahimci wannan da wani zai zo ya dinga ganin abubuwan da da suka wuce yanzu sababbi aka samu dan haka zai musu sabon hukunci gane ko Wa Ibn hatim wa jama'atun min as-sahaba da adi ibn shi shine dai hadisi ya fi shahara a kansa. radiyallahu anhum da wasu sahabbai لما اعتقدوا أن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود lokacin da Allah ya shar'anta azumi sahabbai ba su san abin nan ibada ta azumi haka kamar yadda Ramadan yake ba to sai Allah ya shar'anta azumi a watan shekara ta biyu daga hijira shekarar da aka yakin bane Allah ya shar'anta azumi azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam Allah kuma ya bayyana musu ya za a yi azumi to daga ciki Allah madaukakin sarki abin da ya bayyana musu lokacin sahur da iyakacin sa Allah ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad haka ayat ta sauka babu min al-fajr wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad al-khayt me yake nufi da al-khayt zare ko igiya Allah ya ce ku ci ku sha har sai kun iya bambance farar igiya daga bakar igiya ko farin zare daga bakin zare lokacin da adi ya zo ya fara cin abinci sai ya ɗauko zare zare guda biyu da fari da baki sai ya sa a ƙarƙashin shimfiɗarsa sai ya ci abinci ya ci abinci can an jima sai ya ɗauko zaren ya duba duhu ne ba a irin fitila ya su irin tamu in ya duba in ya ga bai gane bai bambance su ba sai ya ajiye ci gaba da cin abinci har sai da ya ga yana ganin su kili da kili ma'ana gari ya waye ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa ni ga abin da na aikata manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a a ai ba haka ake nufi ba to shine Allah ya saukar da ayar cewa min al-fajr ana sai aka musu bayanin ne ake nufi da al-khair abin da ake nufi da al-khair ma'ana eh zare ne a cikin harshen larabci amma a shari'ance abin da Allah yake nufi wato alfijir shine zaka ga ya fita yayi akwai dogon layi da zaka ga kaman ko wani farin abu haka ya ratsa shi shi ake nufi da alkhaytul abyad ana nufin hudoman alfijir alkhaytul aswad kuma duhun dare to aka kuci kuci har sai kun tabbatar cewa alfijir ya hudo sai ku daina cin abinci abin da Allah yake nufi kenan amma annabi bai ce sake azumin ba saboda ne saboda ya yi ijtihadi ne ba tare da ya san menene hukuncin ba haka mutum yana iya ijtihadi idan ba wani dalili a tare da shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ya sake azumin ba kamar yanda zai zo ce ma'anahu al-ibalul bidhi wasu igiyoyi bakake da farari fa kana ahaduhum wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance ja'alu inda wisadatihi iqalaini abyad wa aswad sai su sa igiya guda biyu baka da fara a wajen wato matashin su wa ya'kulu sai su dinga cin abinci hatta ya tabayyana lahu ahaduhuma min al-akhar har sai sun ga in sun dauko sun ga sun iya gani da idan su dan ka san aduhu ba an baka bakin abu da fari dai ka ji su a hannu duk karmin idan ka ba za ka ga wannan fari bane wannan baki bane sai dai in an samu haske to haka suka yi ta yi wa ya'kulu hatta ya yatabayyana lahu ahaduhuma min al-akhar fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam li adi sai manzo sallallahu alaihi wa sallama yace ma adi lokacin da yazo ya faɗa din yace inna wisadaka idan la'arid lallai kuwa matashin ka yana da fadi me fadi ne dan in wan aka bi wannan matashin naka za a dade <laughs> ba a fahimta ba yace ai inna ma huwa bayadun nahari wa sawadul layl ai ana nufin duhun dare ne da kuma hudun alfajir yasa ka kyale mutum kawai yazo ya ce ma wai shi wai tsoron qur'ani ya rike. shi ba zai aiki da komai sai tsoron qur'ani bakin qur'ani kawai yake so wasu jahilan mutane wani a Nijar yana nena ta hayaniya da surutu wai shi qur'ani kawai shi ba ruwan shi ba wani ashhurul hurum shi bai yarda da wasu ashhurul hurum ba tunda Allah bai ce ga su ba yana yana ta jayayya da abin da ji ka san kuma jahilci ne jahilci ne kawai ke lullube da shi ya gama abin nan din zaka ce mishi ina ne aka ce ai sallah alfajr raka'a ya gama karanta qur'anin shi ko so ɗari zai sauke ya sauke ya gaya ma inda aka shayi raka a biyu ta ba yi da shi sai ya koma sunna saboda haka kaga anan ijtihadi ne su adi suka yi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aibanta su ba saboda me sun yi ijtihadi ma'a adami wujudin nas au ma'a adami fahimihim lin nas haka idan mutum ya yaka ba laifi a kansa fa ashara ila adami fiqhihi li ma'anar kalam dan haka ya mishi nuni akan cewa wato karancin fahimtarsa da ma'anar zancen amma dai wa yurattib ala hadha al fi'la dhamma man aftara fi ramadan wa in kana min a'zami al kaba'ir ai yana daga cikin manyan laifi mutun ya karya azumi da ramadan to amma manzo Allah sallallahu bai ce kun yi wannan laifin ba bai ce sake azumin ba akan wannan ne malamai suka yi ginin mas'ala cewa mutum idan yana ta cin abinci yana tsammanin alfijir bai hudo ba kuma da ya zo ya buɗe ƙofa ga alfijir ya hudo to wannan ba yi da laifi kamar misali wanda suke cikin fursuna misali dan wani zai ce ai ba zai ba a'a mutumin da yake fursuna yanzu in ya je misali aka kulle shi a kalaba ida wajen duk yawancin su ba musulmi ba ne. ko wanda za a kai shi irin kirkiri din na an ce dakin duk duhu ne ko dan haka shi kuma gashi yana sanyin azumi kuma ya ya tambaye su sun ce ai gobe za a tashi da azumi kuma baya ganin duhu ba wani hundu a wajen dan haka yazo yi tanar kan abinci ko da wanda yazo daukan kwano ya ce karfe ne ya ce karfe 8 to wannan bai da laifi in gane ko saboda yana gini ne akan abin da bai san shi ba in gane ko sabanin kuskure wajen shan ruwa kuskure wajen shan ruwa wannan yana bata azumi mutum ne yana ganin kamar rana ta faɗi da haka sai ya sha ruwa to azumin shi ya baci wannan akwai sauƙi wajen sahur fiye da wajen abin nan wajen wato abin nan shan ruwa in gane ko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a gaggauta yin sahur ba ce a jinkirta shi mutum ita ce har lokacin da yake ganin cewa ya kai lokacin wato dakatarwa yace bi khilafi alladhina aftau almashjuja fil bardi bi wujubi alghusl sabanin wasu mutane da aka samu wani daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu rauni suna da shugaba ya jagorance su sun kai farmaki wani waje sai a cikin su aka samu wani yana da rauni akan shi to yana da rauni a kansa sai ya zo ya tambaye su ya ce to gashi lokacin sallah yayi gashi kuma ni yanzu idan na sa ruwa a raunin nan fa zai iya zamowa danyi da haka me kuke gani ko zan iya taimama suka ce ai ba za ka yi taimama ba sai ka yi amfani da ruwan nan su yanzu sun yi ijtihadi kamar yadda wancan suka yi gane wani suka ce sai ka yi amfani da ruwan nan yana yin amfani da ruwa sai ya mutu jiki ya yi ɗanye ya lalace ya rikice kawai sai ya mutu aka zo aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qataluhu su suka kashe shi qatalahumullahu wannan kaman lafazi ne da yake nuna kaman mummuna addu'a kan su kuma Allah ya halakar da su ma'ana fushi ne yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace halla sa'alu illa ya'lamu ne yasa ba tambaya ba ai da sai su tambaya ce inna ma shifa al'iyyi as-su'al cewa warakan jahilci ko kullewan kai fa shine tambaya duk wanda zai tambaya yana wato bai bata shi ke cewa tambayi baya bata al'i shine wato gazawa ko kullewan kai in gane ko Allah yake cewa afa ayina bil khalqil awwal in gane ko saboda haka al'i al'ajaz ko kullewan kai da sun tambaya yace su din da sun yi ijtihadi sun ce ai muna ganin akwai abu kaza dan haka zaka iya yi ko kuma a'a ba zaka iya yi ba to amma kawai sai suka bashi fatawa ba ijtihadi ce fa inna haula'i akhta'u bi ghairi ijtihad sun yi kuskure ne ba tare da sun yi ijtihadi ba kamar yanzu abin da da yawa mutane suke aikata sai ka yace wallahi da na dauka abin haka ne sai kawai baka ce ai abu kaza zaka yi sai ka je ka samu ana ta tafka musu a tasha wani ya zo yayi wani abin nan su ma ba karatu suke ba ai abin da zaka yi kai kaza sai daga bayan ya je abin ya zo ya zama kusu eh wallahi ni dauka ne haka ne wa ma inda hu dalil mutane da yawa suna faɗa irin wannan sai ya je aikata sai a ce ai mu ba mu san haka bane kaga wannan ganganci ne dan haka yace wayannan sun yi kuskure ba tare da ijtihadi ba amma wanda ya kuskure a wajen ijtihadi ba da laifi iz lam yakunu min ahli ilmi dan su ba malamai bane dan akwai masu tasha ba wai ana sukan su bane amma abin da yake faruwa ne a cikin tashoshi da kasuwanni mutum tasha kawai ya sani wani kuma kasuwa kawai ya sani daga safe har rana ba ruwan shi da neman ilimi da amma matsala addini na tasowa ba zai ce ku je ku tambayi malami ba ce ai ga abin da za ku shi yasa za ka samu masallatan kasuwa da tasha ya fi rikici a san fi rikici mana duk masallacin kasuwa da tasha sai ka samu ya fi ko ina rikici ya zai so ya mana sallah kaza a'a lokaci da yi ba a'a kaza haka za a yi ta buga musu kuma duk in ka zo ka ajiye su mafi yawanci kasuwancin ne kai su ba ilimi ba in ma da za a ce a dan sa wani malami yana dan karantarwa bayan sallah yana fara an kai fa lokaci yi za su tashi ba za su iya hakura ba za su ga za a shiga lokacin kasuwarsu ko da za ka je ka sa wani darasi bayan azhar a masallacin kasuwa da kyar ka samu layi da ya suna sauraron ka in can wani ya dan so sa kai sai ka ga ya zille wannan ma yana ganin kaman kasuwa za ta zo ya rasa abin nan shi wancan ya fi masa wannan ilimin da zai samu to akwai damuwa a masallacin tasha da kasuwa in misali za ka samu a kasuwa za a zauna ne a yi ta hira ana jiran kwastoma ya zo a tasha kuma ana zauna za a yi ta hira ana jiran fasinja ya haka ne tafiyar da to sai ka ga da al'amari na addini ya taso sai ga ana ta buga musu ala jahal akan jahilci laisa ala ilmin yawanci wani ya zai bugi kirji ya ce ma an gaya ma ni jahili ne wa huwa min ajhalin nas <laughs> almuhim nas'alullahi al'afiya yace wa kadalika yana ta kawo misalai ne na inda idan mutum yayi ijtihadi in gane ko ijtihadi baya yiwa sai da ilimi ijtihadi baya yiwa sai da ilimi in mutum baya da ilimi to da me zai ijtihadi daman da ilimin ake yi tunda aya zaka karanta ka ka tsakuro wani abu a cikinta na tabbatar da wani hukunci ko kore wani abu to kagan ba ilimi ya za a yi wannan sai ka zo ka tara mutane ka ce kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas har zuwa karshen ta yace kowa a cikin ku misali sai ya kawo darasi ɗaya da surar take karantarwa to zaka ga zaka ga zaka ji darussa daban-daban ko to almuhim sai da ilimi ake ijtihadi yace haka nan Usama ibn Zaid a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ce ya biya diya ba shine lam yujib ala Usama ta ibn Zaid qawadan Waladiyya. bai ce amma Usama kisasi ba bai ce a mishi diyya ba lokacin da aka zo yaƙi ana cikin yaƙi Usama dan zai ya ɗauki takwabi ya yi yunƙuri zai tara wani mutum sai mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Usama kawai ya tsare kan ma'ana ya yi ijtihadi ya ce ai yana ganin abin da ya aikata ya aikata ne saboda yana gudun kar a kashe shi to amma ishihadin nashi zai zama na kuskure ba a hukunci da baɗin da zahiri ake hukunci in gane ko mutum ne ya zo ya ce muku assalamu alaikum yan uwa musulmi ni ma dai musulmi ne kuma matafiyi ne na fito daga waje kaza ina neman taimako shikenan ga ya yi sallah tare da ku to musulmi ne shikenan ba wani bincike a'a wannan mutumin zuciyar shi ba ta musulmi ba ce ko bai yi kama da musulmi ba aka yi haka mutum masallatai zai ga wani daga can gefe ne ma mutumin nan ban gane mishi ba wa huwa salla ma'akum yayi sallah tare da kofin safil awwal ana bayan liman ya ai abin da yasa yayi sallah dan yayi tambayan haka ne ko sai ga mishi hukunci akan zahiri ba dai yayi sallah ba yayi sallah na in ka iya bashi gaba shi ma za bashi ba kenan in kuna da wani ka'idoji da kuka sa to malam kaga taimako yana cikin kai ma musulmi ne mun gode amma ka baka cika ka'idojin mu ba kenan amma kar ka kuskura ka ce wannan mutum ba musulmi bane dan baka sa abin da yake cikin zuciyar shi ba to Usama ibnu Zaid sai ya hukunci da abin da yake zuciyar mutumin al'adun baya gani ko yace walaka amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce amma Usama kisasi ba bai ce ya biya diya ba bai ce yi kafara ba lamma qatala alladhi qala la ilaha illa allah fi ghazwati a cikin wannan wato yaki kaman yanda yazo Imam al-Bukhari ya rawaito shi Usama ibn Zaid da kanshi yake faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mu ila al-hurqati min Juhaina wani bangare daga cikin kabilar Juhaina kale yace fa sabbahna al-qauma sai muka musu sammaci mutanen ba ana da sassafe muka auka musu fa hazamnahum muka rinjaye su kala yace wala Hiktu ana wa rajulun min al-ansari rajulan minhum sai da ni da wani mutumin Madina muka riki wani mutum daga cikin su kala falan ma kadimna lokacin da kala falan ma gashainahu lokacin da muka auka masa kala la ilaha illa Allah abin da ya faɗa kenan kala yace fa kaffa anhu al-ansari shi mutumin Madina tunda yaji ya ce la ilaha illa Allah sai ya janye gane ko usama yace wa ta'antuhu bi rumhi hatta qataltuhu ni kuma na kama mashi na na soka mishi sai da na kashe shi kale yace falamma qadimna da muka gabato balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala li yace ya usama aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah yanzu bayan ya furta wannan kalmar ta la ilaha illallah ka kashe shi kala kuntu nace ya rasulullah inna ma kana muta'awwiza kaga shi abin nan fahimtar Usama kin ai ya faɗa ne dan ya kare kanshi amma ba dan Allah ya faɗa ba wa ga ban faɗa Allah ya faɗa ba kala yace a qataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah yana faɗa annabin Allah yana dada ce mishi yanzu ka kashe shi bayan ya faɗi kalmar la ilaha illa Allah din nan yace fa ma zala yukarriruha manzo Allah bai gushe bai yana kanana ta wannan kalmar hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalika sai sai da ma nace ni da ma ban musulunta ba ma sai wannan rana saboda ya ga ma'ana abin da ya aikata yayi girma sosai kaga ijtihadi yayi amma ijtihadin yayi shi akan kuskure in gane ko to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauna mishi diya ko wani abu ba fa innahu kana mu'taqidan jawaza qasdi domin shi usama yana ganin yana da tawili ma'ana ya ɗauki fassarar magana mutumin ya mata fassara yana ganin cewa shi fa mutumin nan ya halatta ya kashe shi shi yasa yanzu misali wanda suke bin masallatai suna kashe mutanen yan boko haram ba za ka kafirta su ba ba za ka ce kafirai ba ne an gane ko saboda me saboda suna da shubha da suka suna ganin cewa kawai a kashe a kashe wannan ku musuluncin ku ba na gaskiya ba ne don haka ba za ka ce musu kafirai ba amma dai suna suna aikata aiki na albazi wal udwan wat ta'addi ma'ana suna wuce iyaka amma ba za ka kira su kuffar ba ana kira su albugat Don haka Allah ya kira su Allah ya ce fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu kuma a garje gaban Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa haka za a dauke su musulmi amma waɗanda suke kan wata shubuha in gane ko shi yasa sabai ba sa taba cewa ka din nan kafirai ne sai dai su kira su khawarij ko bugat ko wani suna saboda ne ala shubuha wannan abin da suke aikatawa da gangan suke aikatawa ko akwai ayoyin da suka rike akwai ayoyi suna musu wasu irin fassara ne wani zai dinga ganin cewa tunda Allah ya ce wa man lam yahkum bima Allah fa ulaika humul kafirun da haka duk mu da muke Najeriya nan fa ba da Qur'ani muke hukunci ba ko idan mutum ya ma laifi ka kama fara ka kai shi wajen dan sanda dan sanda ko ba Qur'ani zai kawo da hadisi ya ce zai hukunci da su ba saboda haka ka shiga cikin wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika tunda ka kai gaban wanda yake zai hukunci da ba abin da Allah ya saukar ba ina fata an fahimta to wannan shine dalilin to ba za a tsayar musu da hujja ba har sai an bayyana musu wannan cewa abin da suka ɗauka ba daidai ba ne kuma sun fahimta cewa ba daidai ba ne to lokacin suka ƙi karɓa to lokacin ne sai a tabbatar musu da hujja amma in har ba su iya fahimta ba to suna da wannan uzurin na rashin fahimtar su wannan sai Allah ne zai yi hukunci kuma tsakanin mutane ko a ga shi yasa ba duk malamai da kake ganin suna karantarwa suna sukan abin da suke ai ana so abin da suke ba daidai bane amma ba a taba ce musu kafirai ne ba a taba cewa kafirai ne in gane ko da za a samu wani a cikin su misali ya mutu za a mishi sallah ya sallah alai tunda ya mutu yana sallah in gane ko ba za ka yi hukunci da abin da yake cikin zuciyarsa ba kana mu'taqidan jawaz qatlihi bina'an ala anna hadha al-islam laysa bi sahih shi ya yi gini ne akan cewa musuluncin shi ba na gaskiya ba ne me yasa sai yanzu zai faɗi kalmar da ya ga takwabi me yasa tun farko bai faɗa ba ma'a anna qatluhu haram duk da cewa kashe shi haramun ne amma shi yana da wani abu da ya fahimta akai yace wa amila bi zalika salaf magabata da wannan suka yi aiki wa jumhurul fuqaha da mabinun jayan malaman fiqh fi anna mastaba'ahu ahlul bari ga magana ta mu tazo da an ba na faɗa ba magana malamai ne cewa abinda ahlul bari suka halatta na jinin musulmi min dima'i ahlil adli bi ta'wilin sa'igi da wata fassara wanda su suna ganin cewa lalle wannan shine bayani kamar da zai ce ma mallam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun yan tsakaninku da Allah wanda suke karanta abin nan ah, common law alqalai na kotunan shari'a idan mutum yana da gida da Allah in zai sa ‘yan haya wa yake cewa je a samu ah, to yanzu lauya ɗin nan in ka je aka same shi zai ɗauko muwadda ne ko kuma sahihul bukhari ko muslim ko me da me zai ɗaure wannan dan haya? to sai su ce to wannan fa kaga ba hukunci bane da abin da Allah ya sauko. ko da haka Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu ulaika sai danna mishi kafirci ko <laughs> yumul kafirin wannan shine shi abin da bayanin shi ke bashi saboda haka kaga wannan dole sai ka kawar mishi da wannan abu an gane ko Abdullahi dan Abbas shine turjumanul Qur'an shine habrul umma malami a cikin wannan al'umma yace kufrun duna kufrin ma'ana ba kafirci bane mai fitar da mutum a musulunci kufrun duna kufrin shi yasa kalmar ma ta bambanta ai waje har guda uku ai a wani waje Allah ya ce humul fasiqun wani Allah ya ce humul zalimun in gane ko mana in mutum har ya zama kafiri ba shine idan ya yarda cewa abin da yake aiki da shi din nan ya fi qur'ani yana ganin cewa hukunci da wannan abin da yake ya fi hukuncin da Allah ya zo da shi kuma ni a tunaniya ba na tsammanin musulmi masu karanta wannan sun yi imani da wannan a dai abin da muke kake hukunci mutumin da zai sallah da kai guda biyar ya yi azumi wani lokacin ma shi zai tallafa maka kuma sai ka dinga ganin cewa yana ganin cewa constitution ne ya fi qur'ani wallahi bai yadda ba ko ba za ka yi hukunci da abin da yake cikin zuciyar mutum ba sai dai hukunci da zahiri kawai sai kai ka ga fa wannan da kake gani doka ce kawai ta kasa kawai ana bin ta ne kuma kai ma ana bi ne dan a samu maslaha ni ma in samu abinci kai ma ka samu abinci kenan kawai kai ka tsara gidanka na samu abin da zan soka aljihu na amma nan duk doka ce kawai ta mutane haka ce ba da. to ka zo ka ce zuka jiro to kaga akwai shubuha akwai ta'wili a ciki to shine mala yake cewa mafi yawancin malamai magabata da malaman fikihu suna ganin cewa irin wannan jini da ake halattawa na kashe ahlul adl bi ta'wilin sa'igin ba ta'wilin gairu sa'ig ba kar ya ya kawo wani tawilin barna ya kashe mutane akai sa'ig wanda eh abin yahtamil hada Eh, wanda ya hukunci da doka da ba ta Allah ba akwai ihtimal cewa ma'ana ya biye makafirai akan wannan tunda har ga hukuncin Allah ya bashi eh fihi ta'wi yace lam yub lam yudman bi qawdin wala diyatin wala kafara wajen malamai ba a cewa ya dan ya kashe mutum ba a cewa a mishi kisafi ko ya biya diya ko kafara wa in kana qatluhum wa qitaluhum muharraman duk da cewa kashe mutanen haramun ne duk da cewa kashe su haramun mala yace wa hadha ash-shart alladhi dhakarnahu fi luhuq al-wa'id la yahtaju an yuzkara fi kulli khitab amma fa ka sani wannan sharadin da ya faɗa na cewa ba za a daura musu wannan ukubar da waye ba to ku sani cewa ba a bukata ambatan shi a kowane ba kowane waje yake zuwa ba akwai inda baya zuwa listiqrar ilmi bihi fil qulub saboda zukata sun san da wannan abin musamman zukatan waɗanda suka sani kama annal wa'ada ala amali kaman yanda alkawali akan wanda ya aiki mashrutun bi ikhlasil amali lillah ai duk aikin da Allah zai karba sai wanda aka yi ikhlasi aka yi shi dan Allah duk aikin da ba yi shi dan Allah ba Allah ba zai karbe shi ba wa bi adani hububil amali bil ridda haka nan kuma cewa aiki wato ba zai rushe ba matukar ba da aka yi ba ko kuma aiki baya rushewa da ruddar da mutum yayi ma'ana wanda yayi rudda kuma ya zo ya tuba ya koma musulunci shi za a ce tun yanzu sabon musulunci ya shiga ko musuluncin dana nan me kuke gani mutum ne ya yi rudda da ya yi rudda sai aka zo aka yi ta tattaunawa da shi aka mishi bayanai na abin nan da sauransu Allah ya dadar da shi da fahimtar shi sai ya gane sai ya zo ya tuba ya koma musulunci yanzu yana sabon musulunci ne ko tun da musuluncin da ne aka zo aka gyara sabo to matar shi zai ci gaba da zama da ita ko sai an sa musu sabon aure a ce ba sabon musulunci yayi in dai zai ci gaba da zama da matar shi ashe ba sabon musulunci wani sabon musulunci ya shiga bakin shine yake cewa wato ma'ana aiki baya rushewa sa da rudda wani gane mas'ala ce fiha kalam wasu na cewa daga in ka zo kana karanta kamar littattafan fiqh za a ce daga cin abin da yake bata alwala rudda ko an wanda ya rudda alwala shi ta bace saboda <laughs> ya zama ba musulmi ba kuma Allah ba ya karba yake sai daga musulmi in gane ko yani mas'ala ce tana nan haka amma dai akwai abubuwan da suke ginuwa da ba sa rushewa kai mutanen da Abubakar ya yake su akan sun yi rudda da suka zo suka koma bai ce ku zo a sake daura muku aure da matan ku in gane ko bai ce a sake daura musu aure ba bai ce a yi kaza ba bai ce a'a da ko sahabbai shi yasa a cikin ta'arifin sahabi da ake bayarwa wanda ibnu hajar ya kawo wanda kuma shine mafi rinjayen ta'arifi na sahabi huwa mallakiyar annabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa ra'ahu shine al din wa amana bihi wa mata ala zalika walau takhallalat ridda ko da radda ta dan cuɗanye shi yana nan sahabi ne in dai har ya koma ya wannan bai rushe mishi sahabbantakansa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ya mutu akan musulunci a an samu wanda suka dawo a cikin shi sai a ce to su yanzu ba sahabbai bane saboda wacce radda da suka yi ba za a ce su ba sahabbai bane sai wannan shine babban dalilin da yasa ma da yi ginin wannan akai cewa ah, cewa ma'ana ayyuka ba gaba ɗayan su suke rushewa da rundaba ba kun gane ko ba gaba ɗaya suke bushewa ba wallahu ta'ala a'lam ma da yace thumma inna hadha sharta la yuzkaru fi fi kulli hadithin fihi wa'd ba a kowane hadisi ake faɗan irin wannan sharaɗin ba kun gane ko thumma haythu qaddara qiyamul mujibi lil wa'idi fa inna al hukma yatakhallafu anhu limanihi sannan in ma aka ce an kaddara cewa akwai abin da zai gadar masa da wannan azaba da sauransu to mu sani cewa abin nan ka'ida ce ma da ya kawo shine wato al'illatu taduru ma al-hukmi wujudan wa adama cewa illa tana bin hukunci ne in an sami illa akwai hukunci idan ba wannan illar ba hukunci in gane ko misali a duk lokacin da aka samu maye ba sallah mutum ya sha giya ya zo ya yi maye ya yi sallah ba da sallah amma idan mayan ya kau za a ce da tun da ya sha giya duk wata sallah da zai bata karɓi ba la in ya zo yi sallah yana cikin hankalinsa sallah shi sahiha saboda as-sukru al'an laysa mawjuda wannan illar da aka ce da an hana miki sallah da ita yanzu ba ta nan kamar macen da take al'ada ba za ta yi sallah ba amma an al'ada ya kaufa za ta yi sallah kuma sallan ta yayi saboda haka wannan shine malamai suke kira shi yasa yake cewa fa innal hukma yatakhallafu anhu limani ma'ana hukunci yana iya tashi idan akwai wani abu da ya tunkuɗe hukunci amma an samu abin da zai kawo hukuncin to hukuncin zai sake dawo wallahu ta'ala a'lam malam zai kawo mawani abubuwan da suke hana ma'ana a daura ma mutum wa'id ma'ana wannan hukuba da Allah ya tanadi ta haukan mutum akwai abubuwan da suke hana shine zai kawo su ce muta'addida suna nan da yawa akwai abubuwan da ma'ana ko da ka aikata abu amma sai aka samu wannan abin yana tare da kai akwai wani abu da yake tare da kai da zai hana wannan hukumar da Allah ya tanadi ta same ka Ba ko wasu abubuwa masu hana wannan abin ya samu shine mani din abin da zai hana Allah ya ma azaba ma'ana ka yi kabira ka aikata laifi din amma akwai abin da zai sa kuma azabar da Allah ya ma waɗanda suka aikata wannan abin ma'ana Allah ya musu azaba akwai abin da kai kuma yanzu ya zo ya hau kanka da ya zama zai tunkuɗe ma wannan azaba babba daga cikin su shine tuba ya eh, mutum ya kashe ya kashe wani in gane ko Allah ya ce man yaktul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam ko khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa adda lahu azaban azima to da ya tuba har yanzu wancan hukuncin na nan ko ne yana nan ko baya nan sai ya zama dan fashi ne yana fashi da makami yana ta fashi da makami wasu ma sun san shi fashi da makami yake yi sai rana ɗaya kafin a kama shi ba a kama shi ba ya zo ya tuba ce shi fa wannan sana'ar ya daina kun gani ya daina wannan sana'ar ma'ana yanke hannu yana kan shi ran da ya zo ya tuba sai ya zo ya ce shi ya tuba wallahi yayi ta kuka yayi ta nadama yace duk wanda ma suka ya cuce su wanda yake da abin da zai biya su zai iya biyan su wanda bai da abin da zai biya su kuma yana roƙon su ya je mishi sai wani ya taso ya ce to wannan tubar ka ba sai mun yanke ma dan Allah ya ce wa sariqu wa sariqu to kaga duk da cewa akwai wannan ayar akwai abin da ya aikata amma wannan tubar da take tattare da shi ta za ta hana wannan abin ya auku wannan wata matsala ce da yake da kyau a fahimce ta malam kaman ya ya dan kawo ta ne haka a fakaice ma'ana irin waɗannan da suke ganin cewa wanda ya aikata babban laifi daga cikin mutum in ya aikata babban laifi cewa ba abin da zai sai dai wani a wuta kaman yana so ya nuna musu abin ba haka ba ne ko wanda za su ga murtakibul kabira khalidun mukhalladun nar dan su ne aka dan kawo misalin su wanda yana ganin cewa kawai alkali ne mai hukunci a kotun high court ko abin nan at court of appeal ko supreme court yana ganin kawai kafiri ne har abada kawai da zai shiga aljanna wani ce mishi a ai akwai wasu abubuwa da za su hana wannan abin ya hau kansa ko shine mala yace akwai mawani waɗannan mawani ɗin da suke hana asalin tanadin azaba ya hau kan mutum suna nan da yawa muta'addida daga farko abin da ya kawo shine tuba in gane ko shi malam ibn qayyim almajirin sai yana cewa shi bai ga aikin alkhairin da ya wuce tuba ba ba wani aikin alkhairi da ya wuce tuba in gane ko domin tuba ita ce in ta yi Allah zai kaunaci bawa kuma har Allah ya umarni da cewa a yi ta Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah ya rata ya rabauta akan yin tuba ce to shi bai ga aikin da ya wuce tuba alkhairi ba huwa min afdali al a'mali salihah at-tauba mutum ya yi tuba shi yasa Allah ya ce wa man taba wa amana wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba illa man taba wa amana wa amila salihan amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatan wa man taba wa amana wa amila illa wa man taba wa amana wa amila salihan eh, yake cewa wa inni lagafarun liman taba wa amana wa amila salihan kuma hasana haka Allah ya gina abubuwa da yawa akan kaga kenan da abun da mutai fa iza taba taba Allahu alaihi to kaga irin waɗannan hujjojin ne ya kamata a dinga gaya masu irin wannan fahimta dan sa zo ka ce wallahi mutanen nan ya kamata a san yadda za a yaya musu kaca kaca a gama da su huwa ala shubuha yana kan wani fahimta ne kuma fahimtar shi aka aka gaya masa shi aka duk yadda za ka zo ka mishi bayani zai dinga ganin kai fa baka fahimci ma me ake nufi ba duk wani bayani da za ka mishi in za ka sauke mishi littafin in dai fi yawan malikiya gaje in zaka soke mishi mudawwana karshe dai nan ko to ba zai gamsu da abin da kake faɗa sai a ku kawai wani ra'ayi ne kawai kuka kawo shi amma dai ba kwa san gaskiya ne ba kwa san jihadi ne ba kwa san mutuwa ne duniya ce kawai ta shiga zuciyar sai ga shekara goma kana magana yana cewa kai ko fa kun karkata da duniya ne kawai ba wannan ne amfanin tamba jihadi an mutu ba ai shi ma wanda kake gaya mishin ya san akwai haka ne ko ya san akwai haka amma akwai matakai matakai da ake bi har akai ga samun wannan amma mutum ya yanka wuya mutum ya ce yana yanka yana Allahu akbar ko musulmi wanda yake sallah guda biyar ya za ka yi da shi a gaban Allah ya za ka yi da shi a gaban Allah ba kai yanka ba ai yana faruwa ba yanka yanka sosai a yanka mutum kamar rago akwai wanda kwanakin yanka mahaifiyarsa a cikin irin waɗannan kuma abin da aka karantar da su kenan dan shugabansu da aka sa magana shi yana magana ya ce ai jihadin farko shine ka fara da waɗanda suke kusa wanda suka fi kusa da kai shine abin da ya fi ƙololuwan daraja ka fara da su saboda na nesa ma su ɗauki izina daga wannan kuma haka aka karantar da shi da haka ya tsaɗe yanka ya yanka mahaifiyarsa kuma yana gani ya yi babban jihadin da ba jihadin da ya kai ba saboda tana ganin tafiyar da yake yi shi ba daidai yake ba zai ce to shi kenan, dan haka ta zama kafira ke to akwai nau'i na jumudi ma'ana daskarewa mana a daskare suke ba ba ba ka dauko ayoyi ka dinga compromising ayoyi ka kalle su yanda suke tafiya ko annabin Allah ba bai yanka Abu Dalib ba kuma kowa ya san Abu Dalib ya mutu kafir kuma akan addinin kafirci yake amma bai yanka shi ba ko ya yanka shi har zaman da suka yi a maka da yanka shi ba kai su abbas da suka fito al abbas baffa manzo Allah da su aka zo yakin badar da aka kama su manzo Allah ya ce duk wanda ya ga abbas kar ya kashe shi ya kar ya kashe shi wa huwa kafir lokaci bai musulunta ba yana ne shi bai musulunta ba amma ya ce duk wanda ya ga ammun nabi sallallahu alaihi wasallam kar ya kar ya shi irin waɗannan wato ba a san wace irin fahimta suke da ita ba fahimta ce kowa da irin nashi wannan ijtihadi ne khafi ijtihadi ne na kuskure kai ijtihadi akan kashe mutum musulmi Umar radiyallahu anhu yana da wata magana da yi mai darajar gaske da inda za a lura da irin wannan ma yake cewa wallahi in yi kuskure akan wato wani haddi ko wani hukuncin Allah da ya kamata na ma mutum sai in yi kuskure ban mishi ba shi ya fi soyuwa da ƙaunuwa a gare ni fiye da na yi kuskure na mishi haddin da bai dace na mishi ba kaga wanda suka san shari'a wanda suka san zancen Allah suka san zancen annabin Allah suka san menene manufofin shari'a Umar ba ka san dai duk ba wani zai hada kanshi da Umar ko yace wallahi in yi kuskure akan mutum yayi laifi in yi kuskuren ban mishi haddi ba wannan shi na fi gamsuwa da shi fiye da na yi kuskure akan mutum bai cancanta da mishi haddi ba na yi kuskure na mishi haddin Allah ba ya yi kuskure bai tsayar da shi ba shi ya fi soyuwa a gare shi akan ya yi kuskure ya tsayar da shi dan ya je gaban Allah Allah zai tambaye shi ya ka kashe wani ce jihadi ya aka yi ka kashe wani ya aka yi ka kashe wani da wani me dalilin kashe su to Allah ai Allah ijtihadi ne kai ka ce a kashe kafirai to gila amsar da zai ba mahalicin shi Allah ya. to duk wani laifi da mutum zai tsakanin shi da Allah madaukakin sarki Abdullahi dan Umar yana cewa wallahi akwai laifin da yake ganin shine kadai laifin da da kyar zaka sadu da Allah da shi kuma ka shani shine laifin da ya shafi haƙƙin wani kisa ce zai yi wahala mutum ya sadu da Allah akan kashe wani da yayi ya ketare yana da wahala saboda haka dole mu dinga kiyaye jinin musulmi da kuma jinin wanda yake amintacce ma'ana an amince masa har ko wanda ba musulmi fa Allah ya ce kar a kashe Allah ya ce la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilayhi sai wannan sura ko suna ganin hukuncin ta ya tashi a aiki ne da waqatilul mushrikeena kafata azan san da irin fahimtar shi da nafi ya ga wacce ayat duk ta sha suratul tauba ai duk ta sha ko wannan surorin ko duk ta sha ko wannan surorin gaba ɗaya suratul tauba da ta sauka annaha nazalat bisay eh nazalat bisay bil kitab amma komai ne kitab a cikin ta ko ba komai bane kitab ba komai bane kitab a cikin ta bai hukunce hukunce da yawa a cikin ta haka kar mutum ya dauka kawai addinin musulunci kawai shine kisa kisa kisa kisa kisa ba هذا addinin musulunci ba shi bane kawai kisa da zubar da jinin mutane da yi ma shari'a ya fahimta mutum ya tsaya a cikin point guda ɗaya baya gaba baya baya baya gaba bayan ma la shari'a musulunci hiya tasluhu li kulli zamani wa makan ma'ana duk wani zamani da zai zo sai dai shi yayi baya amma shari'a musulunci ba za a taba zuwa ce ta zama ta zama abin nan all modern ba Kullum a sabuwa take kuma a koda yaushe aka samu wani hukunci sai ka samu matsayinsa a cikin shari'a musulunci kowane irin zamani kowace irin ƙasa ne yanzu ga matsaloli da yawa suna faruwa a ƙasashen turai kana gani ana samun musu matsaya a shari'a musulunci mu fahimci shari'ar nan shine ba kawai mutum ya ɗauki abin nan wasu ayoyi kawai ya rufe su ya yi ta yawo da su ba A ne nuna bi ba abin kitabi wa na bi abin mutum ya yi aiki in zai aiki ya aiki da ƙur'ani gaba ɗayansa ne ba kar ka je ka ɗauki wasu ayoyi da kake ganin wato sun ɗan yi daidai da kai abin da kai kake karkata ka ce da su za ka yi aiki waɗanda suka zo ka dinga ganin kamar kofanto ne ba wani cikakken wahayi ba ne ba za ka yi aiki da su ba ko a kawo tawilin a'a an shafe hukuncin su an yi kaza an yi kaza la a koma a duba daga wato makaranta ta annabin Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ya suka yi ta'amuli da irin waɗannan ayoyi inda duk fahimta ka ba za ka kai su duk yanda ka kai da fahimtar daga Qur'ani ba za ka kai Abdullahi dan Abbas ko ko wannan ko rantsuwa dai ma ba zan yi kafara ba har duniya ta kare ba wanda zai kai wanda annabin Allah ya mishi shaida ya masa addu'a ya fahimci Qur'ani fiye da Abdullahi dan Abbas ma ba wani wanda zai kai shi sai dai kawai a samu dai wanda za su dinga kwatantawa sai za sai a gama maganar mai tafsiri gama maganar ce ce kamar yanda Abdullahi dan Abbas ce ba zai ce kamar yanda ni na kai ma wannan fahimtar tawa ba wannan ya zama ajhalun nas ce kamar yanda Abdullahi dan Abbas ya ce kaza kamar yanda Umar ya ce kaza kamar yanda Abu Ibn Mas'ud ya ce kaza saboda haka mai san menene abin da ya dace da aiki kuma karance karance irin waɗannan matsaloli musamman a cikin irin littattafai na malamai da ake kyautata musu zato shine zai zai kafa mutum shine zai dasa mutum kuma lokacin da mutum zai ɗauki littafi ya karanta shi ya karanta shi wato da ikhlasi yana mai tsarkake niyya ba wai zai karanta littafin dan yana so ya burge bane ai na karanta littafin wa ana kaza ma da wuda kayi shi bi kulli ikhlas kai shi ne da tsarkake niyya da kokarin fahimtar yadda Allah ya saukar da shari'a Ko wannan shine zai sa mutane su fahimci addinin musulunci amma duk wani karfi da ake gwadawa da tsanani wannan ba zai ba zai ba zai ba zai kawo maslaha da gyara ba wa imamu malik yayi gaskiya yake cewa duk abin da bai zama addini a wannan lokacin ba to ba zai taba zama addini kuma ka san dai wasu abubuwa da ake a yanzu ka san dai ya saba da karanta ba addini musulunci ko la yakunu dinan yasa yace la yasluhu akhir hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha ba abinda zai gyara karshen al'umma nan sai abinda ya gyara farkonta haka duk wata hanya da ake ganin sai za ta gyara karshen al'umma nan matukar ta ci karo da hanyar yan farko to ba za ta gyara ba sai dai ta bata a roƙo Allah madaukakin sarki ya tabbatar da digaligan mu akan addinin sa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu